السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة قوم قوتا جماد الأولى هجر من الله صلى الله عليه وآله وسلم tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da sha tara ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin al'azkar au hiliyatul abrar wa sha'arul akhyar wa talqisud da'awat wal azkar al mustahabba bil layli wan nahar da al imam abu zakariya muhyiddin yahya ibn sharaf an-nawawi ad-dimashqi Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna karkashin kitabu ma ya ƙuluhu iza da khalafis sana littafin da ke bayani akan mutumin da yake sallah me ake so ya rika faɗa a dukkanin gaɓoɓin sallan shi domin ai dai ita sallah ba ana zama ne kawai mutum ya shiru ya gumda bakin shi ba akwai abubuwan da ake so na addu'o'i na zikirori na salatai na tasbihi da mutum zai rika yi a cikin sallan shi to anan ne malam ya ci gaba da kawo mana nasoshi na alkur'ani da hadisi da kuma asarai daga sahabbai da tabi'ai waɗanda waɗannan asaran su duka suna magana akan gaɓoɓi na kafin da cikin sallah da bayan sallah na abubuwan da mutum ya kamata ya rika faɗa to wannan bayani ya kai mu ƙarƙashin babi na tara, babu illahil husna babin da ke bayani akan sunayen allah kyawawa a inda malam ya bude wannan babi da aya ta ɗari da tamanin cikin suratul a'raf faɗin Allah maɗaukin sarki walillahi asmaul husna uhu biya. cewa Allah maɗaukin sarki yana da sunaye kyawawa saboda ka in tashi addu'a to ku roƙe shi da waɗannan sunayen malam sai biyanta da hadisin da al bukhari ya ruwaito daga abu huraira Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda cewa annabin rahama salawatu rabbi wa salamuhu alaihi yana cewa inna lillahi tis'atan wa tis'ina man mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala janna. Allah maɗaukin sarki yana cewa lalle yana da sunan annabi ya ce lalle Allah yana da sunaye guda casa'in da tara duk wanda ya kiyaye waɗannan sunayen ya san su ya san ma'anansu kuma ya aiki da su to ba abin da zai hana shi shiga aljanna Allah ka sa muna da rabu to kamar yadda kuka sani muna bin waɗannan sunaye na Allah muna bayyana ma'anan kowane suna ɗaya daga cikin waɗannan sunaye na Allah maɗaukin sarki don mu san ma'anan sunan domin ba suna ne sandandam kawai gashi nan bai da ma'ana da za a zo a yi ta biyawa a yi ta biyawa ba a san mai sunan yake karantarwa ba idan aka fahimci waɗannan sunaye a haka to lalle ko an yi kuskure dole ne a san ma'anansu domin a san yadda za a aiki da wannan ma'ana ɗin allah maɗaukin sarki ya taimake mu suna na arba'in da ɗaya daga cikin jeren giyan sunayen shine al'ali ai huwallazi ala bizatihi fawqa jami'i khalqi Allah madaukin sarki shine wanda ya ɗaukaka da zatin shi a barbishin dukkanin halittun shi fasmullahi ali sunan Allah madaukin sarki al-ali nan dallun ala uluwi zati wal fawqiyya wannan yana nuna cewa zatin Allah madaukin sarki ya ɗaukaka kuma yana sama burbishin dukkanin halittun shi wa kasirun min alladhina sharrahu al-asma mala yace kaga da yawa daga cikin waɗanda suke sharhin waɗannan sunaye hawalu bi kulli sabilin sun yi ƙoƙari ta kowane yanayi da dama da za su iya samu wajen ƙoƙarin ba wannan suna na al'ali ma'ana ko fassara ko bayani sun yi ƙoƙari tafsirin ulu fassara wannan al'ulu ɗin allazi dalla alaihi ismihi al'ali ma'anan da sunan wannan al'aliyu yake nufi bi uluwil makana sai su ce Allah madaukin sarki yana da maɗaukakkiyar wajen zama wal manzila manzila na Allah maɗaukin sarki sai su ce mai ɗaukaka ne imma haraban min isbatu uluwi zat masu kokarin wannan fassara ko dai suna tsoron su fassara ulu na zatin Allah wal da cewa Allah maɗaukin sarki sama yake wannan yasa suke irin wannan fassara aw ta'tilan sarihan lahu ko kuma suna kokarin karara kawai su kora cewa Allah madaukin sarki ma wai ba a sama yake ba to shine suke ta kokarin idan sun murde ma'anan istiwa'i wannan kalma na al'ali da Allah madaukin sarki yake daga cikin sunayen shi da siffofin shi to kuma ya za su iya murde wannan ma'anar shine wala yake bayyana mana irin yadda suke ta ƙoƙarin su murɗe ma'anan wannan suna amma dai bai murɗu ba allah madaukin sarki ya kiyaye bala ya ce wallazi alaihi salafu salih fassaran da magabata na ƙwarai suke a kai nina sahabati wa tabi'ina wal a'immatil ajilla fassarar sahabbai da tabi'ai da sauran limamai na musulunci masu daraja almuttabi'in waɗanda suke bin sunnar annabi anna Allah azza wa jalla alin ala arshihi bi zati shine a ce Allah maɗaukin sarki ya ɗaukaka akan al'arshin shi da zatin shi wa bi kayfiyati haqiqati ma'luma lillahi majhulatan lana sannan sai su ce kaifiya na haƙiƙanin yanda za mu gane yanda Allah ya daidaita akan al'arshin nan nashi to wannan abu ne wanda yake mu ba za mu iya ganowa mu sani ba la yunazi'u ahadun minhum fi zalika babu wani nazai jayayya tsakanin ahlus sunna tun daga kan malaman farko dangane da ma'anan wannan suna cewa Allah madaukin sarki ya daidaita ne akan al'arshin shi ba iya samun sahabi kwaya ɗaya ko tabi kwaya ɗaya ko wanda daga cikin malaman suna waɗanda su gabata waɗanda ke fassara sunan al'ali da cewa ba wai Allah ya daidaita akan al'arshi ne, babu wanda ya wannan fassara wala يمنع an yus'ala عن ربه aina هو bala yace kuma wannan bai hana cewa a tambayi Allah madaukin sarki ko mutum ya tambayan wai Allah yana ina ne za ki iya ki tambaya ki ce wai Allah yana ina ne sai ya ce miki Allah yana sama a birbishin halittun shi baki daya an san wannan tambaya malin ya ce wal adillatu alkitabi was sunna dalilai akan haka sun zo cikin alkur'ani da sunna tashhadu bila lafsin aw gumudin ala zalik wanda suke nuni akan cewa lallai Allah madaukin sarki ya daidaita a sama kuma wannan babu wani matsala wanda zai iya saka mutane cikin rudani akan cewa lallai Allah a sama yake ودائما ما يقترن اسم الله العلي باسمه العظيم so da dama Allah madaukin sarki yana hada sunan shi al'ali da kuma sunan shi al'azim a lokaci daya al'aliyyul azim wa aidan har ila yau inda ma yadhkurul arsh wal kursi duk sanda Allah madaukin sarki ya zo ya ambaci al'arshi ko ya ambaci al-kursi fa fi al kursi a'zamu aya fi kitabillah a cikin al kursi ayan da tafi kowace aya girma Allah madaukin sarki ya ce kursi kursiyyuhu samawati wal ard kursi mulkin Allah ya yalwaci sammai da kasai wala ya ƙuduhu kiyaye su wannan bai gagarar Allah ko ya wahalar da shi wa huwa al-aliyyul azim sai ce Allah madaukin sarki yana da siffa na cewa a sama yake al-azim Allah madaukin sarki kuma mai girma ne wannan ita ce aya ta 255 a cikin suratul baqara walamma zakara uluhu yayin da Allah maɗaukin sarki ya ambaci ɗaukakan shi a sama fa qala sai ce fata'ala malikul haq ai Allahu wanda yake ne mamallaki mai mulki na gaskiya fata'ala to yana sama ne ya dauka kwacin sama Allah ba yana kasa bane kuma Allah ba yana ko ina bane kenan bari ki ji idan zuciyanki ya kudurce maki Allah madaukin sarki ba a sama yake ba to ko kin kira waɗannan sunaye na Allah baki dai kin roƙe shi da su ba zai an samu ki an fahimta ko da kin yadda da wasu ma'anan sunayen kasantuwan imanin ki akwai gurbata, kasantuwan kina da imani wanda yace yake cin karo da abin da Allah madaukin sarki ya faɗa to akwai matsala yanzu dole ne in kina son ki amfani da waɗannan sunaye al-aliyyul azim to wajibin ki ki kudurce Allah madaukin sarki a sama yake kuma Allah babba ne Allah mai girma ne wanda kursiyin mulkin shi ya yalwaci komai kuma ya yalwaci ko'ina malai ce zakara ba'dal arshi bi karamihi wa si'atihi Allah madaukin sarki zakara ba'dahu baya haka sai ya ambaci al'arshi kwarkaragan mulkin shi wa bi karamihi kuma ya ambaci karamcin shi wa si'atihi da kuma yalwan girman wannan karagan mulki na Allah yace la ilaha illahu babu abin bautawa a bisa cancanta sai Allah rabbul arshil karim ubangijin al'arshi mai karamci walamma zakara iradul khalqi an ibadatihi haka ma a cikin alkur'ani yayin da Allah madaukin sarki ya ambaci irin yadda bayi suka kangare mai suka juya mai baya suka yi tawaye suka ƙi bauta mai kamar yadda ya aiko annabawa su yi bayani a'lama nabiyahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi aqabi zalika to bayan wannan tawayen sai Allah madaukin sarki ya sanar da annabin shi annahu al-maliku alladhi la yazulu an arshi cewa Allah shine mai mulkin da tawayen masu tawaye ba zai kau da shi da karag daga karagan mulkin shi ba bi iradar ra'iya wai dan bayan shi da yake jagoranta sun bijiri fi mamlakatihi a cikin mulkin da yake yi ka sha'anil muluki kaman yanda su masu mulki suke min khalqihi daga cikin halittan shi li'annahu al-mustagni bi zatihi domin Allah maɗaukin sarki ya wadata da zatin shi al-malik shine mai mulki waihi a daidaituwan shi abinda da yake son ya kawo mana anan shine sanda Allah maɗaukin sarki ya aiko annabawa da manzanni an samu da yawa daga cikin waɗanda Allah maɗaukin sarki ya aiko amma annabawan to sun bijiri wannan bijirewan nasu to ba kamar yadda ake samun abijirima duk wani sarki ko duk wani shugaba wanda bijirewan zai yi tasiri a mulkin shi ba kun gane yanzu misalin wannan an yi a ƙasan tunisia zainal abidi na bun ali lokacin da 'yan ƙasan suka yi mai tawaye wannan tawaye nasu ya saukar da shi daga mulkin shi haka a ƙasar libya tawayen da aka yi magaddafi ya saukar da shi daga garagar mulkin shi haka a ƙasar misira tawayen da aka yi ma mubarak ya kawo da shi daga mulkin shi to shi allah maɗaukin sarki ba haka yake ba duk tawayen mai tawaye ba zai kawo da allah maɗaukin sarki daga karagan mulkin shi ba an gane wannan da kyau ko to shine sai yake cewa la yaftakiru ila ahadin fi qiyami mulki Allah madaukin sarki bai da buƙatar wai sai da wane da wane ko da su wane ne mulkin Allah zai tsaya kwana tare da wani ko ba tare da shi ko wane biyayya ko kar Allah ya sa yayi shin abota ma Allah ko duk a hada ai tawaye shi Allah madaukin sarki al-aliyyu mun gano wannan da kyau ko au istikrari ko kuma tabbatan mulkin akwai mutumin da yana da mulki amma mulkin nashi ne je kana yi kai shi Allah madaukin sarki ba haka yake ba fa qala li nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah madaukin sarki ya ce ma annabin shi fa in tawallu idan waɗannan mutane suka haɗu gaba ɗaya suka juya baya faƙul hasbi Allahu la ilaha illahu to ga gaya musu Allah madaukin sarki ya ishe mu shi Allah babu abun bautawa a bisa cancanta sai shi alaihi tawakkaltu kuma ni na dogara ga Allah ne wa huwa rabbul arshil azim shine ubangijin al'arshi mai girma kenan kasancewan Allah maɗaukin sarki ya daidaita kan al'arshin shi kuma ɗa'an mai ɗa'a ba shi ya mai da Allah matsayin da yake ba bijirewan duk wanda zai bijire ba zai mai da Allah maɗaukin sarki baya ba ya kamata a ce dukkaninmu mu san waye Allah ki rika jin girman Allah a ranki a lokacin da kike roƙon shi bukatunki ki riga kaskanta wannan bukatun naki ba komai yake a gaban Allah maɗaukin sarki ba duk da shi bukatan babba ne a kanki sai ki roki Allah da wannan uluwi na zatin shi da uluwi na mulkin shi da uluwi na makan din shi to Allah madaukin sarki zai biya miki bukatunki yanzu wannan sunan na al-ali da suna na al'azim da wasu sunaye da za mu zo za mu ji su to su waɗannan sunayen ana buɗe addu'a ne da su a kulle da su ana jinjina ma Allah mun gano wannan da kyau ku huwa al-aliyyul azim huwa kaza huwa kaza da za mu zo mu ji su in ana girmama Allah ana ma Allah kirari da su to bukatun da kika roƙe shi da su baki ɗaya kin bude kofan da waɗannan bukatun za su bi kuma iya karɓan maki amma sanda kike yin addu'an dole zuciyanki ta rika hasaso maki girman Allah Maɗaukin sarki akan waɗannan sunaye da kika sani kuma zai iya yin abin da kike bukata bai bukata wajen kowa kowa da komai ne yake bukata wajen shi wa qala ta'ala haka Allah Maɗaukin sarki ce kul ka ce musu law kana ma'ahu alihatun su waɗanda suke sanya ma Allah madaukin sarki abokanan tarayya in ya zama yanzu a ce Allah madaukin sarki a wasu alloli tare da shi kama ya ƙolo kamar yadda waɗannan fajire suke faɗi idan labtagau ila zil arshi sabila su waɗannan allolin kenan dole ne ya zamanto suna da tsani da za su tsananti da shi zuwa ga Allah madaukakin sarki shi Allah bai da wannan yanzu misali akwai bukatan da shugaban karamar hukuma ba zai taɓa yi ba dole sai ya nemi taimako daga gwamnan jiha akwai abubuwan da gwamnan jiha ba zai taba yi ba sai ya nemi taimako zuwa ga shugaban ƙasa mulkin allah madaukin sarki shi kuma ba haka ba ne shi ɗaya yake yin duka shi ba kamun kafa da shi da komi sai dai a yi kamun kafa da ibadan da ya ɗora ma bayi ya ce su yi kawai amma ba wai wani mutum ko wani abin bauta ya je ma Allah madaukin sarki tsayayya wai yana da buƙatan kaza ko kaza ba shi Allah ba a mashi haka Allah ya taimake mu mala yace wasabitu sahih anna ma'anil ulu inda salafus salih salafata ma'ani a wajen magabata na kwarai idan aka ce Allah madaukaki ne to yana ɗaukan ma'ana ɗayan uku dallat alaiha asma'ullahi al-mushtaqqa min sifatil ulu wanda sunayen Allah madaukin sarki da aka tsago su daga siffa na al'ulu to abin da suke nunawa ke fasmullahi al'ali dallun ala uluwi zat kun ga in aka kira Allah madaukin sarki da al'aliyu Da wannan yana nuna cewa zatin Allah maɗaukaki ne wasmuhul a'ala idan kuma sunan Allah ne al'a'ala aka ɗauko dallun ala uluwu sha'ani wannan yana nuni zuwa ga sha'anin Allah maɗaukaki ne wasmuhul muta'al sunan Allah al-muta'al dallun ala uluwul qahar yana nuna cewa rinjayen Allah madaukakin sarki mai ƙarfi ne wanda ya rinjaye komai kuma ya rinjaye kowa wal mutakallimuna ashabu tariqatil aqaliyya su wadanda suke bin ilmul kalam wadanda suke fassara nassoshi da hankalinsu wal aqsiyatil mantiqiyya da kuma yin kiyasin zatin Allah ko sunan Allah ko nassoshi ta hanyar ilmin mantik fi wasfi zatil ilahiyya da suke ƙoƙarin siffanta zati na Allah fauna anillahi uluwi zat su ne wanda suke kore cewa Allah maɗaukin sarki ba sama yake wal kuma suke cewa Allah ba yana sama bane koma da menene bi annahu indahum yadullu ala isbatil makani lillah wai idan mutum ya yarda cewa Allah madaukin sarki a sama yake wai sai su ce an yi ma Allah waje kenan sai su kora wannan sifa ga Allah kin ga waɗannan sunaye da malai ya zo mana sharhin sa takeice anan al-aliyu da al a'ala da al-muta'al da al-azim ku rike waɗannan guda hudun za mu zo za mu ji sauran wanda su ana buɗe addu'a da su ne kamar yadda muka faɗi sannan ana kulle ƙofan addu'a da su ne mun gano wannan da kyau ko idan kika yi wannan to kin shiga fadan Allah da kirarinki kin shigo fadan Allah da ƙarfinki kin shigo fadan Allah kin faɗa abin da Allah maɗaukin sarki yake so abin da ya saura gare ki kawai shine sai ki shimfiɗa bukatunki kuma ai sa'a a baya ba wai ke mai laifuffuka ne da Allah madaukin sarki ya fushi da ke a ce kina bida'a ko kina shirka ko kina yin laifin da Allah madaukin sarki yake fushi da wanda yake waɗannan laifuffukan ba kuma ai rashin sa'a ke din baki tuba ba in duk babu wannan to shikenan kin buɗe kofa mai kyau da Allah maɗaukin sarki zai ibi bukatun ɗaya bayan ɗaya biya maki ina fatan kuna fahimtar wannan bayanan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu suna na arba'in da biyu shine al'azimu ai Allahu azza wa jal huwa al'azimu alladhi jawaza qudruhu hudud al-aql Allah babba ne Allah mai girma ne kun ga girman Allah duk yadda hankali zai iya misaltawa ko kwatanta yadda girman Allah yake hankali ba zai iya ganowa ba an gane wa jalla an ta ihata shi kuma Allah madaukin sarki ya girmama ba ta yadda bawa zai iya suranta kuma ce surantawan shi kewaye yadda Allah yake bi kunhihi ya iya gano yadda Allah yake wa haqiqatihi da haƙiƙan yanda Allah yake amma misali ke idan da wani zai je wani gari yana kokarin bayanin ki to cin da an taba ganin mutum to wani zai iya kwatanta ga yanda tsawon ki yake ko ga yanda kiban ki yake ko ga yanda gajartan ki yake ko ga yanda launin fatan ki yake zai iya yin daidai zai iya kuma yi kuskure amma shi Allah madaukin sarki surantawan mai suranta kwatance da hasashen mai hasashe ba zai iya gano yadda Allah ma yake ba gaba da sai dai abin da ya faɗi kawai bawa wa yadda ya dai ce shi mai girma ne mala ya ce fa huwa al-azim Allah mai girma ne mai yalwa ne shi al-kabiru fi zatihi wa sifatihi a zatin Allah ko Allah mai girman gaske ne kamar yadda malam zai zo buga mana misali kuma a cikin abin da ya shafi siffan Allah to siffa na Allah maɗaukin sarki mai girma ne to sai ya ce fa azmatu zat kun ga girman zatin Allah dallun alaiha kasirun minan nusus akwai nasoshi masu yawa da suke nuni akan haka minha ma warada inda muna hibban wa sahahahu daga ciki akwai hadisin da ya zo daga ibn hibban ibn hibban kuma ya inganta hadisin wasahul albani shehul albani ya inganta hadisin min hadisi abi zarrin annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal cewa annabi ya ce masamawati sab'u kun ga sammai bakwai wal kursi da kuma al kursiyu duk in an hada su ba komai suke ba illa ka halkatin bi ardi falatin sai kamar zobe ne aka jefa shi a cikin dajin Allah wannan zoben yana da girman da zai mamaye daji wannan zoben yana da girman da zai takura wannan dajin ko a ce ya tsara waje to idan aka haɗa sammai duka aka haɗa ƙasai duka aka haɗa da alkursiyu to matsayin su kenan sai yake cewa wa fadlul arshi alal kursi kun ga girman al'arshi akan al-kursi ka fadli tilkal falati ala tilkal halaka kaman girman wancan dajin ne da wancan zoban da fa za a tattara sammai duka a ɗaura su akan kursiyu kaman a ce a jefo dutse ne bari mu takura wajen a ce a jefo dutse ne a cikin ɗakin nan ko zobanki ko waɗannan ƙudajen a ce kamar girman su ne a cikin nan akwai abin da suka tare ne to idan aka ɗauki al'arshi shi kuma da duk wannan girman nashi da kuke gani ko to in aka kwatanta shi da al'arshin Allah to shi yake koma shi ma haka to balantana Allah da yake kan al'arshin yanzu a bisa wannan misalin kun gane Allah babba ne ko to ba wani hankali ko nazari ko tunani ko siffantawa mai hankali da zai iya siffanta ko kwatanta girman Allah madaukin sarki da za a iya gano a ce to ga hakikan yadda yake ba wanda zai iya wannan Allah madaukin sarki ya taimake mu wa kada sahha an ibn abbas mawqufan hakika asari ya inganta daga ibn mas'udin yake cewa alkursiyu mawdi'ul qadamaini ai kursiyu wajen aje kafafun Allah biyu ne wal arshu shi ko al arshin Allah la yaqdiru qadarahu ba wanda ya kwatanta mita how many meter how many kilometer how many wide ba wanda ya iya gano girma da fadin al arshi sai ce Allah ta'ala sai shi Allah madaukin sarki da kanshi ne kadai ya sayan da abin shi mu dai kaɗai mai imani shi sa duk matsalan ki ko ki kira sunan al'azim Allah babba ne wannan matsalan naki Allah madaukin sarki zai mai da ta kankanuwa wallahi zai mai da ta ba komai ba to kin ji Allah babba ne sanda kike roƙon shi ko ke ba kowa bane ke ba komai bane to Allah madaukin sarki kasancewar shi da irin wannan girman ko to komi kasan shi yake daga sanda kika girmama damuwanki akan Allah to bukatan ki ba zai wa yi miki ba sam ba zai wuce ba Allah ya ce miki wa indal bukhari fil adad al mufrad ya zo a cikin sahih al bukhari cikin littafin al adab al mufrad wa sahih al albani min hadith ibn umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya ce man ta'azzama fi nafsihi man ta'azzama ta'azzama fi nafsihi duk wanda yake jin kanshi isasshe ne yana jin girma a kanshi awi talafi fi ko yana tafiya yana takama da nuna isa laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban wannan mutum zai haɗu da Allah ranar kiyama Allah yana fushi da shi duk wanda ya ji isa a ran shi ni ne wana ba ni ne mai kudin nan ni ne mai ilimin nan ni ne mai kaza nan duk wanda ya ji wannan a ran shi ko ya tafiya yana takama shi ga wata tsiya to in ya sake ya mutu a haka bai tuba ba zai haɗu da Allah madaukin sarki Allah na fushi da shi a duk lokacin da mutum ya zubar da kanshi a gaban Allah madaukin sarki ya ɗauka shi ba kowa ba ne sai Allah ya ɗaga shi ya mai da shi kowa an fahimta amma daga lokacin da mutum yake nuna shi isasshe ne cikin tafiyan shi cikin maganin shi cikin nazarin shi cikin tunanin shi to sai Allah madaukin sarki ya bayyana kaskancin sha'idan kowa kuma komai sai ya wulakanta shi komai sai ya rena shi shi yasa mu kankan da kai ga Allah saboda Allah yana da girma shi cikin alkur'ani Allah madaukin sarki ya nuna cewa bayi ma ba komai suke ba kuma su ba kowa suke ba kun gane wannan da kyau ko shi yasa wanda yake tafiya yana takama Allah ce karye wala tamshi fil ardi maraha kar ka tafiya bayan kasa kana takama da nuna isa innaka lan takhrika al arda walan tablugha al jibala tula yace duk yanda mutum yake tafiya da karfi na doka kasa ai ba zai iya kula ta ba sannan kuma duk tsayin shi yana ɗaɗɗaga kirji da nuna isa ba zai iya huda ƙasa ba ba zai iya kai tsawon dutse ba to Allah baya son masu irin wannan yanayin kwata-kwata Allah ka sa muna da yanayi mai kyau na ƙanƙan da kai da za mu samu shiga a wajenka mala ya amma azmatu sifat kun ga girman siffan Allah fallahu azza wa jalla lahu ulu sha'an Allah yana da ɗaukakan sha'ani kama qala fi kitabihi kama yadda ya faɗi cikin littafin shi ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Allah ya ce babu wani abu irin Allah amma ku sani Allah yana ji yana fi to sai ki gane jin Allah ba irin jin ki ba ganin Allah ba irin ganin ki ba zatin Allah ba irin zatin ki ba ilimin Allah ba irin ilimin ki ba komi da aka ce Allah yana da kaza kake kwatanta shi da irin naki an gano wannan da kyau ko yanzu misali idan damina ta zo aka yi noma aka yi girbi ya suna wannan lokacin da yake zuwa bayan damina ba kaka ba da Allah da kaka na zamani da kaka mahaifin mahaifiyanki ko mahaifin da Allah da ɗaya ne amma duya sunansu iri ɗaya ne tarayya wajen suna yana nuna ma'ana ya zama ɗaya ne ba iri ɗaya ba ne yanzu a ce an yi ɓari ya danganta ga wanda ya ɓarin wanda ta yi ɓari sai a kalle ta ai yarinya ce sai a ce mai ta zubar amma ya ɓari ta yi amma sai a ga matan aure ne sai a ce to ya kai wata nawa amma duk me suka yi ɓari suka yi sai mutum ya zo aka ce a'a wani ashe ka yi ɓari sai ce wallahi ashe na tuka mota ne sai motan ta fara ta zubar da kayan kai shi ma me yayi bari ne? Allah madaukin sarki ya kiyaye to tarayya wajen suna bai lazumta ma'ana ya zama daya in muka ci zan buga misalin nan da yawa da idan ruwa da idan ki ɗaya ne ai ba ɗaya ne Allah ya sa mu dace wa qala ta'ala wa qala aidan Allah ya ce rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma Allah shi ne ubangijin sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu fa abuduhu saboda ku ma Allah wastabir li ibadati ku haƙura ku dage ku jure wajen bautan Allah madaukin sarki hal ta'allamu lahu samiyya shin kun san wani irin Allah kun san wani takwaran Allah misali yanzu a nan jihar Kaduna muna da gwamna ko to ni na san akwai takwaran shi wajen mukami da komi a kano na san irin shi a katsina na san irin shi a Legas, na san irin shi a inugu amma allah bai da haka a najeriya muna da shugaban kasa amma akwai irin shi a nijar akwai irin shi a ghana akwai irin shi a saudiya akwai irin shi a Amerika akwai irin shi a wajeji shi allah madaukin sarki harshe ne yake yi yace shin ko kun san akwai wani irin shi ba wani irin allah wa idza kana arshuhu qad wasafahu bil azama idan al'arshin Allah ya zama an siffanta shi da irin wannan girma wa khassahu bil idafati ilayhi wal istiwa wa alayhi kuma ya zama Allah ya keɓanta shi kaɗai ne wanda yake an danganta shi zuwa ga daidaituwa kan al'arshin da girman amma baluka bi azmati manistawa alaihi yanzu tsakani da Allah ya kuke ganin al'arshin nan da girma yake to wanda yake kan al'arshin shi kuma ya girman shi yake wa ala fawqahu wanda ya daidaita saman al'arshin wa yanbagi an na'lama anna azmatallahi fi zati ya kamata mu sani girman Allah a zatin shi la tukayyaf ba za iya kayyafawa wala tuhad kuma ba iya cewa ga gwargwadon yadda girman yake italaqatil wasfi ba yanda mutum ya isa ya saki siffantawa ya ce kawai ga yanda gwargwadon siffan take ga yanda Allah yake ba wanda zai iya wa ajizuna da kuma irin gazawa an ma'arfatihi akan mu iya sanin da gano yadda Allah yake ba za mu iya fa nahanu lam narahu saboda ai mu bamu taba ganin Allah ba wa lam nara lahu masil ko bamu taba ganin irin shi ba kin zaka ce wata mace a waje kaza cin da ka taba ganin mace to za ka iya kwatanta irin wannan mace ina ga ce wani namiji cin da kin taba ganin wani namiji za iya kwatanta wannan namijin haka ba kin taba ganin Allah ne an fahimta yanzu ana cewa kai maka ga wani katon zakara to cin da kin san zakara kuma kin taba ganin zakara to za ki iya kwatanta wannan girman zakaran ko ba ki taba ganin shi ba tunda kin san kan zakara yake kin da kafafun zakara yake kin da gashin cikin lilin zakara yake da to shi Allah ba wanda ya taba ganin shi ko wani irin shi ballantana a ce ga yanda yake siffan da ya faɗi dai yana da shi kawai mai imani ya yadda sai zauna lafiya wallahu azimu Allah babba ne fi zati wa wasfu haka siffan Allah ma yana da girma wa jalal qadarihi kama akhbara an shi fa Allah kamar yadda ya bayyana kanshi bai bayyana kanshi da wani yanayi na ƙasa ba ko ya yake shi da girma yake to mu dauki Allah da haka kun ga daga daidai nan ku? za ku fahimci ashe waɗannan sunaye da waɗannan siffofi na Allah ashe ilimin tauhidi ne zankama a cikin shi an gano wannan idan aka zo ana karantar da tauhidi za a ce tauhidi ya kasu gida uku akwai tauhidi na rububiyya akwai tauhidi na uluhiyya akwai tauhidi na al'asma'u was sifat kun ga waɗannan bayanan da muke yana bangaren al'asma'u was sifat ne ba ko mafi yawanci idan aka zo kawai sai da a ce sunayen Allah da sufofinsa a waɗannan bayanan ya kamata a zauna a mutane tuna tintini tun lokacin da muke halatul bida'iyya ko halatul talab a ce an san su haka da za mu ɗauko tauhidin rububiyya mu zibe shi mu ce za mu magana a kai haka za a ɗauki lokaci mai tsawo ana bayani don a gane ana fahimta haka da za a ɗauko tauhidi na uluhiyya haka yake Allah madaukin sarki ya kiyaye suna na arba'in da uku daga cikin jeran giyan waɗannan sunaye shine ashaku ai huwa allazi yazku inda hulqalil kun ga Allah madaukin sarki shi ke tsarkake aiki ɗan kaɗan a wajen shi min a amalin ibad kaɗan zaki Allah ya yaba Allah ya sa albarka a cikin wannan kaɗan ɗin wa yudha'afu lahumul jaza'u sai kuma Allah ya ninninka masa sakamako wa yusibu shakiru ala shukuri duk wanda ya gode ma Allah abinda Allah ya mashi sai Allah ya bashi da lada wa yarfa'u darajatahu sai Allah ya daga darajar shi wa yadha'u min dhanbihi sai kuma Allah ya yafe mai zulumin shi in dai Allah ya maki abu kyau gode ko ba ki jira abin da zai biyo ba. kun gano wannan da kyau ko fa shukrul abdu lillahi ta'ala sana'uhu alaihi idan aka ce gode ma Allah da bawa zai wannan yana nuna yabo ne ga Allah bi zikiri ihsanihi ta hanyar bawa ya ambaci kyautata wanda Allah ya mashi wa shukrul haƙƙi lil abd shi ko godewa da Allah zai ma bawa sana'uhu alaihi bi zikri ta'atihi lahu shine muddin ya zama bawa ya ma Allah biyayya to Allah zai gode shine Allah zai ambaci wannan kirki na da'a da biyayya da bawa ya ma Allah za mu tattauna wannan da kyau da izinin Allah yana daga abin da ke saka mutane cikin matsala jama'a idan Allah ya maki baiwa ko yaya yake kika yi da baiwa ne kika gode ko eh to akwai riba da yawa karkashin wannan da za ki ɗauki ruwan sanyi ki sha ko ki samu wani abinci mai daɗi ki ci ko a baki labari ki jiran ki ya fari ko ki kalli wani abu hankalin ki ya kwanta ko misali a ce ki kwanta ki bacci ko ki zauna ki huta ki natso ki ji daɗi a jikinki duk waɗannan abubuwan tattaruwarsu su ake ce ma ni'ima to idan haka ya faru da ke to abin da ya zama wajibi gare ki shine suke gode ma Allah akan wannan ni'iman da ya maki to kina godewa akwai tukwici Allah zai ƙara maki wannan ni'ima kun ji ɗaya na biyu sanda kika godan nan to Allah madaukin sarki zai shimfida hannun shi yana jiran me zaki bukata kina cewa Allah ina son kaza ina son kaza ina son kaza kika faɗi bukatunki sanda kika gode to Allah ashakuru ne dan kaɗan ɗin da kika yi mai kirari da salatin da kika yi ma annabi sai Allah ya yaba abin da kika yi ya ba ya karban maki duk bukatun ki sai Allah madaukakin sarki ya biya miki bukata kun gano wannan da kyau ko wannan ne yasa kuke ganin a duk lokacin da aka ba yaro sadaka za ku ji malamai suna cewa in ana da bukata to ai sadaka ai ana yin sadaka Allah na son sadaka ne to san da yaran nan suke jin daɗi sai ce ku yi addu'a kun gano wannan da kyau ko sai Allah ya karɓi ibadar na kawo muku misali sadaka ba sai lalle yaro addu'a ba sai lalle yaro kuma ba lalle sai kin ba da wani abu ne misali addu'a ki za ta shiga ba sai dai hanya ne daga cikin hanyoyin karban ibada ko karban addu'a irin wannan amma da yawa mutane suna samun ni'imomi masu yawan gaske amma ya lalasa madadin a lokacin da ni'iman ya zo su gode kuma su roƙi Allah sai su manta an gane wannan da kyau ko kun ji inda za ku samu riba na wannan kila ba maki ana tashi yanzu za ki je samu wani ɗan ƙosan rogonki ko ki samu waranki ko ki samu algaragis ɗinki ko ki samu aya ɗinki ki samu ki daɗi ko kin ga kin ne kin ji daɗi ko to sai ki gode ma Allah to Allah zai ƙara miki mai yiwa algaragis kika samu to in ya tashi baki sai baki kek kila kin ci kosan rogo ne idan Allah maɗaukin sarki ya tashi baki yanzu sai baki kosan waki kin ga ci gaba gane kila wara kika ci in ya tashi baki sai baki naman kaza to kuma a lokacin da kike wannan godiyan ko sai ki daga hannu sai ki roki Allah bukatun ki duk abin da kika roka a lokacin Allah zai baki Allah madaukin sarki shiryar da to shine sai mala yace wa shukrul abdi alal haqiqa ma huwa iqrarul qalbi bi in'amir rabb godiya da bawa zai ma Allah shine zuciyan shi ta ji cewa Allah ya mai ni'ima sai zuciyanki fa ta ji lalle ni'ima ce Allah ya miki Allah sai zuciyanki ta ji wannan in kin ji kin gamsu lalle wannan ni'ima ne akwai mutanen da Allah bai masu wannan baiwan ba Wani tsukul lisan sai kuma baki sai ya furta na gode alaqtiqadil jinan a ƙarƙashin kudure wanda zuciya ta yi ana ganewa yanda zaki fesa turare a gidanki sai kika ji kanshi sai ki san cewa Allah ya miki falala a lokacin ki tuna akwai mutumin da shi fa baya jin kanshin nan haka Allah ya yi shi na san mutane da yawa haka da wari da kanshi wala duk su ba sa ci akwai mutumin da shi ba bai jin dandano ba da siga da gishiri da madaci da bauri duk ɗaya ne a wajen shi an gane ashe waɗannan abubuwan da kike iya tantancewa ni'ima ne ko to ki gode ma Allah akan wannan ni'iman shine ki ji zuciyanki ta natsa cewa Allah bai maki ni'ima sannan sai bakinki sai ya furta godiya ga Allah in ba kina son gobe ki samu ƙari wa amalul jawarih wal arkan su kuma ayyukan da gabbai za su yi su nuna godiya kun gane wannan shine ki ci gaba da yin aika da Allah maɗaukin sarki yake so kuma yake yabawa to kin gode ma Allah akan ni'imar ki amma Allah ya miki komai kina iya magana akwai kurman da zai iya sai ki rika amfani da kalmomin bakin ki kina sabon Allah Allah ya miki ido akwai makahon da baya gani Allah ya miki kafa ko akwai gurgun da baya tafiya madadin duk waɗannan abubuwan ki amfani da su wajen bin Allah sai kina amfani da su wajen saba ma Allah maɗaukin sarki to akwai matsala kuna fahimtar wannan da kyau to duk yin da'a to alamu ne daga cikin gode ma Allah to idan mutum ya gode ta hanyar zuci to sai furta da baki sai kuma ya aike da gabbai shine Allah maɗaukin sarki ce i'malu ala da shukran ya ku jama'a ko iyalan annabi dauda ku yi aiki na godiya ga Allah shine aiki na zuciya aiki na harshe aiki na gabbai ce wa kalilun min ibadiyya shako. kaɗan ne daga cikin bayina suke gode ma ni'ima ba yan kaɗan ne yan kaɗan kwarai da gaske amma mafi yawancin bayi ba su gode ma ni'iman da Allah madaukin sarki ya masu waɗanda suke godewa yan kaɗan ne wa qalilun min ibadiyas shaku. to shi ne sai yake cewa wa sahih al-bukhari hadith ya bacin sahih al-bukhari min hadith abi huraira anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi yace a tuna nuha a farfajiyan kiyama mutane za su tafi wajen annabu nuhu fayaquluna sai su ce ya nuh anta awwalur rusuli ila ahli al kai ne farkon manzanni da aka toro zuwa ga mutanen da suke duniyar nan Wasan makallahu abdan shakura kuma Allah ya kira ka cewa kai bawa ne mai yawan godiya ga Allah amma tara ila ma nahnu fihi nuh ba ka ganin halin da muke ciki ne kun a ciki sai an yabe shi da yawan godiya mana zuciyar shi kullun natsuwa take da shi wajen gode ma Allah yanzu zaman da muke a cikin masallacin nan muna jin wannan ilimi ko muna jin daɗi a ranmu mu ne ake mana sharhin sunaye ba na shugaban ƙasa ba sunaye ba na gwamna ba sunaye ba namu ko na iyayenmu ba sunaye ba na wasu halittu ba sunan wa in muka ji daɗin wannan aron sai bakin mai ce alhamdulillah wa shukuru lillahi wahada bayan mun yi wannan sai mu ce Allah ka biya mana bukatunmu duniya da lahira Allah ka yi mana kaza Allah ka yi mana kaza domin akwai da yawa daga cikin bayan shi yau a duniyar nan musulmi ne irin amma wannan baiwan da Allah ya yi mana su ba su da wannan baiwan sam mu Allah ya mana akwai wanda suna da baiwan ana masa amma ba za su ba akwai wanda suna son su je din kila ba maki malamin su hankalin shi ma bai kai wajen ba in kuma ya kai kila ba zai iya ba an gano wannan to ke sai Allah madaukin sarki ya hada maki baiwan duka ya dunkule ya mulmule maki waje daya me ya kamata Allah gode ma Allah akwai kuma wata ita kuma tana nan ita wannan abun fa bai fada mai ta ba ko bukatanta na duniya da lahira ya ko ba ya biya ba dai-dai tana rayuwa kawai a duniya ta samu abinci ta danne tashi da ƙara gaba mutuwa ya zo ya danne ta kamar yadda yake danna ɗan tsakonta ga wannan dai an yi zuwa kare karofi kenan Allah madaukin sarki ya kiyaye to sai ki gode ma Allah wannan ni'iman da ya maki ya zaka wani baiwa da Allah maɗaukin sarki ya muku mafi yawancin ku ba ku kallon wannan baiwa shine mutuncin da Allah ya muku da ku musulmi ne kuna sitarce jikinku da abubuwa iri-iri yanzu ga mata na muna ganin sa wasu da suke fitowa tsirara-tsirara suna yawo a titi wallahi in kin bincika fa musulmi ne su kuma iyakan fahimtar su kenan kuma diyan da aka yi masu wa'azi suna nan shaidan ya riga ya zo ya kada musu wani kalangun tsiya ya ta musu kida ya ta musu kida in an tambaye me yake ke kida musu wai attaqawa hahuna kalimatu haqqin yuradu bi hal batil kalman gaskiya ma sun nufi banna da ita sai kuma a samu wasu shaidanin malamai shi ya tsinal ins suna ƙara raka su da cewa a ah, wane ne ce sai an bula da hijabi haka ai gyalama hijabi to shine sai aka rika yo masu hijabe masu shara-shara dan dama so suke yi su bayyana jikinsu to sai a ce sa wannan shi ma ba matsala kun gani ke sai Allah ya raba ki ba kunki da wannan ana da sai ake masa wani hijabi na roba wanda ana sa shi sai bi jiki kawai makalkal inda ka san ma mace ba ta sa tufafi kun gani sai shaidanu suka ɗauki wannan sai suka rike gam sai suna sawa ana tafiya ana ta tsokanan Allah ana tafiya ana ta tsokanan Allah to ke sai Allah madaukin sarki sai rufa maki asiri duk wannan shigantaken ba kya yi anya ba shi gode ma Allah wannan ni'iman da ya maki ba anya ba shi gode ba ni'ima ne ba dan karami ba yanzu idan ke je kika samu manyan kafiran duniya yanda suke jin zafi a ransu suna ganin musulmi da hijabi musulmi da niqabi yau da fa ba yahudi zai zo wuce nan yaga an tashi din ne gan ku duk da hijabi sai kwana uku bai ci abinci ya ji daɗin abincin ba so da bakin ciki da dama wai har yanzu akwai sauran musulmin da ke ma manzon Allah da alkur'ani da'a ta zo wannan ibadan da kuke yi na bin umarnin Allah na wannan sitarce jikinku da kuke yi yana daga cikin abin da za ku gode a ranku ku gode da bakinku ku gode da gabai to ya ku gode ma Allah da gaba shine in kin samu kuɗi sai ki ƙara ɗinka wani hijabu kun gane idan wancan ya ɗage sai ki ɗinka wanda ya kai ƙasa in wannan ya daɗe ya fara share share sai ki ɗinka mai duhu mai kauri kin gode ma ni'imar Allah ke duk abin da ake yi za a sa hijabi ana barin hijabin na shara-shara a cikin kauce ma wannan to kin gode ma ni'imar Allah ke kin gode ma ni'imar kuɗi ke kin gode ma ni'imar lafiya kenan to Allah sai ya ƙara miki kuma bakin ki ya furta sanda kike wannan godiyan kuma sai ki daga hannu ya Allah ga bukatuna shi wannan sunan ko a aikace ake yin shi ba kiran shi ake ja ya shakur ba shi ana yi a aikace ne yanzu na san za mu tashi a nan kuma lalle wasu ku sun sha ruwa sun ji daɗi sai gode ma Allah sai ki halatto da wannan abin a rai kawai sai ki faɗi bukatan ki kuma ku daina jin kunyin yin addu'a an gani domin yanzu misali idan kika faɗi buƙatanki, ki Allah ya biya miki bukatan ki asaran nawa kika yi hmm ba asara to ku dage ku ta yi ku shi kuma Allah yana nan ya tsara buƙatun nan namu kuma sai ya biya mana su amma din mu ba mu lura mun fahimci wannan muka yi aiki da shi ba ko Allah za mu zo mu ta asara ne za mu ta asara iri iri mu ta koma koma ba wanda kuma ya kiyaye waɗannan abubuwan ko sai ga Allah madaukakin sarki ta daga shi ya ta daga shi ya ta daga shi kuma ba ta yinda za a yi dawo baya Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin yanzu misali in kina zana a matsayin ki na uwa ke ga ƴaƴanki cikin koshin lafiya suna ta tsalle tsalle suna kaza ba kina jin wani daɗi wani lokaci ba eh to wannan daɗin da kika ji a ranki sai ki halatto da Allah a ranki kin gode ma ni'ima da rai kenan wata tana nan ba ta da ƴaƴan wata tana da ƴaƴan amma ba su da lafiya wata tana da ƴaƴan an lalace ku gane ke duk Allah bai maki wannan jarabawa lokacin take daga hannu an gane take daga hannu za ki zo ki ji yadda za ki gode ma Allah kan dukiyar da ya baki wannan shi sa wani lokaci sai mu kwadaitar da ku mu ce ku yi ibada kaza da dukiyanku ku yi ibada kaza da dukiyanku saboda ku dace da waɗannan abubuwan so nake bayan kun yi ku yi ta addu'a ga yadda Allah madaukakin sarki zai da al'amuran ku sama amma ya lalasaf da yawa shedan sai zo sai mantar da su da yawa sai shedan sai rafkanar da su sai mutum sai fada rani, Allah ya tsare mana imanin za mu saurara nan sai karatu na gaba anan muke cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum